eh za su shiga ma bayanin su yana da tsayi baiti nawa muka tsaya a zamzami eh yawa a mun yi baiti na nawa 23 ko to albabu thalith war rabi'u al hadari wa safari akwai a surorin da ayoyin da suka sauka ko surorin da suka sauka a lokacin manzo Allah sama yana gida su ne ake kiransu al-hadariyun ko alhadariyat akwai kuma wanda suke as-safariyat wanda manzo Allah sama a lokacin yana cikin halin tafiya to shine mala yake cewa was-safari ka ayati tayammumi ma'idatun bi zati jayshin fa'lami aw hiya bil bayda'a thumma al-fathu qura'il qura'il ghamimi ya man yaktafi أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي وبمنا وبمنا اتقوا وبعد يوما وترجعون أول أو, أو لهذا الختمة ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول ويوم بدر سورة الأنفال هذان خصمان وما بعد أي سورة الأنفال مع هذان خصماني وما بعد تبع, تبع إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأوحد وعارفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم وما ذكرنا ها هنا اليسير والحضر وقوعه الكثير يتي a cikin ayoyin da suka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gida ko kuma yana cikin yanayin tafiya wanne ne ya fi yawa ne wanda yana gida tunda al'asulu shine manzon Allah ya tafiya ko ya zauna a gida to shi yasa in ku koma baiti na 29 ce wa ma na hahuna wa'inda muka ambata a nan al su ne yan kaɗan ɗin. walhazari amma wanda manzan Allah yana gida suka sauka wuku kasiru shi ya faru da yawa don haka shi ba za mu iya kididdige su ba kusan yawancin surorin duka sun sauka manzan Allah yana gida ne kuma dawo baiti na 23 wasafari ka ayatit tayammumi a daga cikin wanda suka sauka manzan Allah yana cikin tafiya kamar ayat tayammum ta sauka a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ghazwatul muraisi' banil mustaliq ana dawo a shekara ta biyar a magana fi inganci suna dawo akan hanya na na aisha allah kare da gare ta aro abin wuya a wajen yar uwarta asma to sai abin wuyan ya faɗi sai raƙumi ya zauna a kai sai aka ta nema mazala ya ce a tashi a tafi lasna alama in walai sama a nama hadisa yana cikin bukhari ba ruwa ba kuma ba a zauna kuma inda ruwa yake ba sai aka shiga damuwa sai maza Allah ce lalle sai an nemo wannan abin wuya sannan a tafi a zauna a kwana to shine sai Allah ya saukar da ayat taimama ya yi lalzina auna idza qumtum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ayat suratul ma'ida ana kiranta ayatul tayammum ma'idatun ai surat ai ayar da take cikin suratul ma'ida bi zati jaishin a lokacin nan manzo Allah yana tare da danduna fa'ilami ka sani auhiya bil baida ko kuma dai a ce ta sauka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi yana wani daji al baida shine al ardu allati la dara fiha inda yake babu shuka babu gida ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي سيكما إنا فتحنا لك فتحا مبينا إتكما تاسوك أون وجد أي كرنسا كراع الغميم يا من يقتفي يا وندي كي بيبير سهونا مغباتا domin sanin bambance-bambancen surori da kuma inda suka sauka wa biminan ittaqu wa ba'du yawma wa turja'una sannan amina Allah ya saukar da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a lokacin mazala Allah yana shirin dawa gida awwali hadha al-khatma ko kuma aule hadha khatma ko kuma a wannan hattama ta alfur'ani to wannan ita ce aya ta ƙarshe wanda kuma an ce manzo Allah ya rayu kwana tara bayan saukar da ita wasu malaman kuma sun ce wato ko kuma kai wannan zai zama wannan an cika qur'ani da ita ko kuma ya zanto ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi yana mina wa yawma fathin sannan a ranar fatahu makka Allah ya saukar da amanar rasul li akhir surati ya sa'ul wacce ta zo a ƙarshen suratul baqara ya kai ne yawan tambaya akan wannan matsala wa yawma badrin suratul anfal ma' sannan ranar yakin badar Allah ya saukar da suratul anfal lokacin da aka gama yakin aka samu ganima kafin a bar wurin sai saboda ba a san al'amarin ganima ba a al'ummar da ta gabata ba cin ganima ake ba ona ta ake yi to sai wasu suka ce ai mu ne muka ce aje a yi yakin mu muka ba da shawara don haka mu muka fi cancanta da ganima wasu kuma suka ce a to ai mu kuma da shawaran mu ake yin komai sai aka samu saɓani ana cikin haka sai Allah ya saukar da yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin har izuwa ƙarshe to shine suratul anfal ma hadhani khasmani kuma Allah ya saukar da hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما كما منني كسبت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد آية سورة سورة الحج أنت كان في شيني هذان خصمان وأن masu husuma biyu ne ikhtasamu fi rabbihim da suka yi husuma game da abin da shafi abin da ya shafi al'awarin ubangiji su fallazi na kafaru wanda suka kafarta qutti'at lahum siyabun min nar za a dinka musu kaya na wuta a cikin wuta a sa musu shi yusabbu min fawqi ru'usihim al za a dinga kwara musu ruwa mai tsananin zafi daga kansu yusharu bihi ma fi butunihim wal za a dinga zagwanyar da abin da ke cikin cikinsu na kayan ciki da kuma fatarsu ma da wannan ruwan walahun makami'u ga kuma bulala ta ƙarfi jam'u makma'a lahu makami'u littazibi mursadatun kullu kasarin ladai gaira min jabal yawa to yake cewa walahun makami'u walahun makami'u min hadid wato bulala ta wuta ta ƙarfi wasu kuma suka ce guduma wahiyar mirzabba Allah ya kiyashe mu to wannan haza ne khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qut'at lahum thiyabun min narin sabr bi fawqi rusimul hamim yasaru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama tanha izwa dai wahudu ila ila at-tayyib min al-qawli wahudu ila as-sirat al-aziz al-hamid shine ke cewa ila al-hamidi har izwa fadin Allah al-hamid ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد بأحد sannan wannan aya ta sauka a daidai lokacin da ake cikin yakin uhud wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum law huwa khairul lisabirin wasbiru wala asab ma sabaraka sabaruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أتشين سورة النحل وعرفات رسموا a kuma surat a harfa lokacin da maza'ala sun ayi hajji ban kwana malamai sun rubuta cewa Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan shi ma babu sabani wa ma zakarna hahuna al-yasiru abinda muka faɗa anan shine ba shi da yawa wal hadari uquhu kathiru amma wanda aka saukar maza'ala sun yana gida shi wannan ya faru da yawa sai mu bar haka ko sai uku sai mu dakata ana uku ya kamata yi to tufatul atfal ko